بسم الله الرحمن الرحيم إيه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، درس نينو كنا ما نور درس أربعين درسنا أربعين دبير نعم. نزهة النظر yau tara ga watan rabiul awwal hijira 1429 wanda ya dace da 17 ga watan uku shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi ma'arifatu sabiqi wal lahiq sanin as-sabiq wal lahiq as-sabiq wato wanda yake ya riga al-lahiq wanda ya zo daga baya yace wa in wani yana daga cikin har yanzu muna cikin fannin ilmul isnad mafa'isul isnad sanin sifofi na asanidin riwaya wa in ishtaraka thnani an shaykhin idan masu riwaya guda biyu suka yi tarayya wajen riwaya daga malami guda daya wa taqaddama mautu ahadihima ala akhar mutuwar ɗayan su ta gabata akan mutuwar ɗayan wato ɗaya ya riga ɗayan mutuwa fa huwa sabiq wallahiq to wannan shi ake ce ma wannan nau'in as-sabiq wallahiq hmm. wato idan tsakanin wato masu riwaya guda biyu ne kamar malik da ibnu uyayna dukkaninsu sun yi riwaya daga zuhuri amma malik ya mutu a shekara ta nawa? 179 sufiyan Ibnu uyayna fa da takwas dari da tisa'in da takwas dari da tisa'in da takwas hada tsakanin shekara goma sha tara dukkaninsu sun yi musharaka wajen riwaya daga malami guda daya wane ne wannan malamin zuhuri dukkanin sun yi riwaya daga zuhuri dukkanin sun yi riwaya daga yahaya ibnu sa'id al-ansari saboda haka wannan shi ake ce ma as-sabiq wallahi hmm? wanne ne as-sabiq din malik wallahi shine ibnu uyayna to na da takwas eh ibn uyayna wa ma waqafna alayhi min dhalik mafi tsawon abin da muka muka samu na wannan wato as wallahi din ma bainar rawiyayi fihi min alwafa mi'atun wa sana shine abinda aka samu na tsakanin masu riwaya guda biyu tsakanin shekara 150 dukkanin sun yi ruwa daga malami guda kuma tsakanin su da juna shekarar su ɗari da hamsin eh gashi ya ce wa zalika ga bayanin an alhafiz al-silafi alhafiz al-silafi sami aminu abu ali al-bardani ahadu hadisa haditha ɗaya daga cikin malaman shi abu as-silafi abu tahir as-silafi ɗaya daga cikin malamansa shine abu ali al-birdani malamin abu ali abu abu tahir as-silafi ne amma kuma yayi yayi riwayar hadisi guda ɗaya daga wajensa wa rawahu an ya ruwaito wannan hadisin daga wajensa saboda haka kaga ya zamanto riwayatul akabir an al-asagir ko ko ba haka ba to kaga tabakar malaman sa ne ya yayi riwaya daga wajen ɗalibinsa wa mata ala ra'sil 500 ya mutu a ƙarshen shekarar 500 wato shekarar 500 bayan hijira ya mutu shi abu ali albirdani ثم كان آخر أصحاب ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماء سبته sannan ƙarshen waɗanda su almajiran abu tahir silafi wanda suka ji hadisi daga wajensu shine as-sama sibtahu jikansa abul qasim abdurrahman ibn makki shi na ƙarshe wanda ya riwaya daga wajensa wa kanat wafatuhu sanata 50 wa 600 wa 600 wa kanat wafatuhu sanata 50 wa 600 mutuwar ci kuma wannan abu abdurrahman qasim abdurrahman ibn makki shekara da hamsin bayan hijira to tsakanin mutuwar malamin asilafi da ya zama to almajirinsa da kuma wannan jikan nasa nawa ne dari da hamsin a gani dari da hamsin wancan dari biyar wannan kuma dari shida da hamsin ka gane ka gane a sadiq wallahi ka fahimta to to kawo mana misali kuskuren lamba ne da ne mu shi ne ke to na'am karin bayani da ku fahimci wannan bayan wannan misalin kun san abu tahir silafi ko me a in immatul hamsa hmm? abu tahir silafi malamin hadithi ne an gani alaikum salam cikin waɗanda suka yi riwaya daga wajensa akwai malamin sa ko ba ka ba kaga tunda malamin sa ne zai zamanto cewar ya fi shi shekaru ko ba haka ba hmm? ya fi shi shekaru tun da ya fi shi shekaru kuma ya riwaya daga wajensa kaga ya samu babba ya yi riwaya daga wajensa shi kuma yana karami to idan aka duba a ga wane ne na karshen wanda ya yi riwaya daga wajen shi abu tahir silafi wanda ya fi kowa wato karanta wanda shine na karshen mutuwa sai aka samu jikansa ka gani aka samu jikansa shine wannan abul qasim abdurrahman ibn makki na'am karshen waya eh. wancan malamin sa ba eh dukkan su ai shi ne ai ithnan ishtaraka fi riwayatin an shay wa taqaddama wafatu ahadihima ala al-akhar shine da ma kaidar <clears throat> mutum biyu sun yi tarayya wajen riwaya daga wajen malami daya daya ya riga daya mutuwa hmm? ya riga mutuwa to idan aka samu ni in aka samu ya zama to mafi tsawon yadda za a samu bambancin shekaru tsakanin mai riwaya na farkon da ya riwaya babban da ya riwaya da karamin da ya riwaya shi hamsin shine wannan misalin da ya kawo kaga wannan asabiq wallahi ne yau da kamar a ce dukkanin su almajiran sa ne almajiran silafi ba yadda za a ce tsakanin ɗari da hamsin sai shi silafi din shekara nawa yake a duniya eh? karkari a ce yayi shekara karkari a ce yayi shekara sittin. saboda haka kuma shekarun da yana bada ilimi karkari a ce watakila ya yi shekara hamsin yana bada ilimi In hmm? ma ya kuma bada ilimi tun wuri kenan a'a eh to akwai akwai riwayatu asabir an asabir sahih wannan ya shiga ciki kuma abin da yasa aka samu bambancin shekarun suka yawa kenan saboda an samu riwayatul akabir an asabir eh idan da ba dan an samu riwayatul akabir an al-asagir ba shekarun ba za su yawa ba ba za su yawa ba shi yasa a ba tilas ba ne shi yasa ina kawo muku misalin farko malik da ibnu uyaina a wajen riwayarsu daga yahaya ibnu sa'id al-ansari shi ma as-sabiq wallahi ne to amma yawanci ba a cika kawo asabiq wallahi ba sai an samu shi bambancin shekaru suna da yawa <clears throat> abin da sa me fa'idar faɗan haka me fa'idar sanin asabiq wallahi hmm? na'am da Allah ina karatu ina karatu ne na'am Hmm, to na'am akwai taharif a cikin sanar din saboda za a kuma bance tsakanin su da yawa ta ce ta yaya za a yi a ce wa'annan su su biyu sun yi riwaya daga wajen wannan malamin hmm? ga shekara 150 tsakanin su to amma in ka san as-sabiq wal lahiq cewa wannan yana daga cikin misalan as-sabiq wal lahiq ka san cewa wannan ba kuskure bane haka yake dan ma saboda rashin yawan tsammanin irin wannan zai faru shi sai aka ware shi da ambato dan a kawo daga go a babu tadlisi ne tadlisi a cikin eh to zai iya kore tadlis sanin zai iya kore tadlis dan kar a dauka kan cewar wanda yake ake ganin karar bai kai shi ba a ce ya yi riwaya daga wajensa a ce ta yaya za a yi riwaya daga wajensa bayan ga shi wanda suke riwaya daga wajensa sa'o'in kakanninsa ne ta za a shi a ce ya yi riwaya daga wajensa saboda haka sai a tuhumce shi da tadlifi to wannan sai a in an san wannan sai amfani da wannan ma'arifa din domin a yi nafiyin domin a yi nafiyin at ومن قديم ذلك daga cikin misali wanda yake tsoho na wannan annal bukhariya cewa imam al-bukhari haddasa an tilmidihi abil abbas sarraj yayi riwaya daga tilmizinsa da almajirinsa abul abbas sarraj as-sarraj mai mustakhraj ala sahih muslim ashiya fi tarihi wa ghairihi yayi riwayar waɗansu abubuwa na tarihi da waninsa wa mata sanata 56 wa 200 ya mutu shekara 256 wa kenan hmm? al-bukhari ahsan shi yasa ce muku waye mutu waye mutu 256 bukhari <laughs> daga shekara 200 ne ko daga usulubin lugha din ne ah, saboda ka hada shekara 256 eh. to amma ai lugar ya kamata audu damir الضمير ya udu ila الى اقرب مذكور to amma anan wajen amma anan wajen ai al-matuf wannan kaidar atuf ne al-atuf wal matuf alayhi al wal matuf alayhi al-bukhari haddatha an tilmidihi wa mata sanad saboda haka kaga an yi abin nan damirun raf'i da ke cikin mata shine aka yi akan to wa akhiru man haddatha bisama abul al-khaffaf mutumin karshe da ya riwaya daga abul al sarraj eh, daga daga eh, abul sarraj bisama da riwaya wato ta sama'i me yasa ake cewa bisama din nan domin a domin a kawar da riwayar ijaza domin riwayar ijaza ko bayan mutuwar su zai iya cewa ai ya riga ya jaza masa dan akan yi ijaza ga wanda yake majhul ma ana yin ijaza ga wanda yake ba a haife shi ba na ƙarshen da ya yi riwaya daga wajen as-sarraj bisama ta hanyar wato riwaya ta tahammuli wato mubasharatan da daukan hadisi da ji daga wajen sa mubasharatan abul husayn al-khaffaf abul husayn al-khaffaf shine na ƙarshe almajirin sa na ƙarshe to yaushe ya mutu wa mata sanata 93 wa 300 ya mutu jaka 300 da 93 to tsakanin wannan tsakanin bukhari da abul husayn al-khaffaf shekara nawa kenan Eh? yi lissafi dari hmm? da talatin da nawa dari da talatin da bakwai ko? dari da talatin da bakwai hmm. eh, wani 393 shi kuma bukari 256 hmm, ka ɗauke tsakaninsu 137 tsakaninsu 137 wa galibu ma ya kawo min zalik mafi galibin yadda wannan yake wanda irin wannan yake faruwa annal masmu'a minhu cewa wanda aka ji wanda aka ji aka yi riwaya daga wajensa shine wanda aka yi ishtiraki wajen riwaya daga wajensa kad ya ta'akharu ba'da mauti ahadin rawiyayn yakan yi jinkiri bayan mutuwar ɗaya daga cikin masu riwayar hmm? ba da mauti ahadin an anhu zamanan hatta yasma minhu ba'd al-ahdath an gane yakan yi jinkiri mutuwarsa ta yi jinkiri har ya zamanto zamani da hatta waɗanda suke yan baya da suka taso daga baya har su zo su riske shi su riwaya daga wajensa malamin aka bashi shi tsawon rai sai ya zamanto cewar waɗanda suka ji almajiransa da har sun yi riwaya daga wajensa sun mutu sun bar shi har a samu watakila jikokin almajiransa ma sun zo sun yi riwaya daga wajensa wa ya ishu ba da sama'i minhu dahran tawila kuma ya zamanto shi wanda ya yi ɗalibin da ya zo ya ji da ya zo ya riwaya daga wajensa kuma Allah ya bashi tsawon rai an gane fa yahsulu min majmu'i dhalika hadhihi al sai ya zamanto wannan muddar sai ta faru daga majmu'in wannan shi yayi jinkiri wajen rayuwa Allah ya bashi tsawon rai dalibin ɗaya dalibi na Allah ya kadin shi ma Allah ya bashi tsawon rai an gane wallahu al-muwaffiq Allah ne mai ba da muwafaka <laughs> wanda za a ce eh. ya yi irin wannan eh. to ya kan eh to za a iya cewa irin su yanzu a ce waɗanda suka riski shek aminu shinkiti muhammadu aminu shinkiti ko da yake tsakanin shek aminu shinkiti a ce daga cikin a gaskiya ba zan iya wani misali ba shekara amina zamani Sheikh Aminu Shinkiti eh sun zamani da Albani kuma sun yi zamani da Bimbas kuma Sheikh Bin ya kasance yana zuma yana jin darasin sa na tafsiri ɗaya daga cikin almajiran Sheikh Aminu Shinkiti da ya mutu kwanan nan shine wannan malamin wannan babban malamin nan Sheikh Bakar eh, Bakar Abu Zaid Bakar Abdullah Abu Zaid ya daga cikin mashuran ɗaliban Sheikh Aminu Shinkiti amma har yanzu kuma akwai na'am إيه، أيوة إيه، أيوة أيوة المتفق والمفترق سن آه، المتفق والمفترق المتفق وندسكي اتفاقي المفترق wanda suka zamanto daban wa in rawa rawi an ithnaini idan rawi ya riwaya daga mutane biyu muttafiqi muttafiqayil ism dukkanin su sunayen su ɗaya ne aw ma ismil ab ko kuma suka yi ittifaqi a sunan ubansu aw ma ismil jad ko suka yi ittifaqi a sunan kakansu aw ma'an nisba ko suka yi ittifaki a nisbar su hmm? walam ya tamayyaza amma ba abin da yake bambance ba a bambance da su ba hmm? bima ya khusu kullum huma da abin da zai keɓance kowane ɗaya daga cikinsu fa in kana tiƙatai ne lam in dukkaninsu amintattu ne wannan ba zai yi cutar ba hmm? dukkaninsu fiƙa ne kowanne duk ɗaya ne Hmm? kamar Sufiyan ibn eh, eh, uyaina da sufyan thauri a ruwaito a cikin hadisi a samu wanda yake yi ruwaya daga wajen su dusu su biyu kuma ya zo kawai ya ce haddasa ni Sufiyan bai faɗi wanne daga cikinsu ba kaga ba san wanne ne ba ko kuma hamad ibn salama da hamad ibn zaid dukkaninsu kowa a ce hamad hmm? ko kamar abdullahi ibn muhammad al-musnadi da abdullahi ibn muhammad al-humaidi da abdullahi ibn muhammad abubakar ibn abi shaiba su cikin malaman bukhari ne kuma su wani lokaci sai ce haddathani abdullah ibn muhammad dan ya buga maka hankali ka je kai bincike ka gani waye ke nufi <laughs> to shine ke cewa idan kana kullum min huma fiqatain idan ko ne daga cikin su fiqa ne la yadur ba zai cutar ba sawa'un ibnu uyaina ne ko athauri ne ko hamad ibnu salama ne ko hamad ibnu zaid ko abdullahi ibnu muhammad al-musnadi ne ko al-humaidi ne ko ibnu abi shayba ne duk ɗaya ne ba zai cutar ba kalbu din anan ba zai cutar ba akan ingancin hadith eh, amma wai sanin yadda za ka yi tamizi din yana da muhimmanci to idan babu abin da zai kawo maka tamyizi shi yasa yake cewa walam yatamayyaza bima khusu kullam minhum ba ba a tantance su ba a keɓe ba a bambance su ba da abin da zai a da abin da yake banji kowane ɗaya daga cikin su kamar kawai yace haddathani sufyan bai ce ya sauri ba hmm? daga da madina an ce in sun kasance ba ne ba matsala to amma ka san ba a zamantowa muttafiq wal muftari sai idan ya zamanto cewar an kasa tuni amma akwai tamiz bai zama to muttafiq wal muftarif yanzu ka kamar wannan in aka ce sufyan aka yi shiru to shine al muttafiq wal muftarif muttafiq sun yi daidai suna ɗaya ne wal muftarif amma ko ba mutum ɗaya bane shine ma'ana al muttafiq wal muftarif sun yi daidai a suna amma kuma sun bambanta a ainihin a zatin su wannan ko da sun zama to ingantattu to idan ya zama to yana da illa ta tadlis ana bukatar ya a to tadlis ai illa ce ka zama to fika ai ko an ce fika sai an ce yudallis in aka ce fika sai a ce fikatun lakinnahu yudallis ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد yana daga cikin wannan akwai riwa abin da ya zo a cikin sahih bukhari na riwayarsa daga ahmad ghairi mansub ba tare da yana sabta shi ba wani ahmad yake nufi an ibn wahab daga Abdullah ibn wahab fa innahu to wannan zai iya dauka imma ahmad ibn salih ko dai ahmad ibn salih al-misri al-misri ko kuma ahmad ibn isa ibn abi sarh zai zama tuwa ɗaya daga cikin su ne domin dukkanin su almajiran ibn wahab kuma dukkanin su malaman bukhari ne to in yace haddathani ahmad an ibn wahab wa yake nufi Eh? duk sun yi waya daga ibn wahab duk misriyin ne eh? duk fiqat ne ahmad ibn salih al-misri da ahmad ibn isa ibn abi sarh dukkanin su fiqat ne daga cikin malaman misra kuma daga cikin almashuran almajiran abdullahi ibn wahab aw an muhammadin ghairi mansub ko kuma ya ruwaito daga muhammad ghairi mansub haddasa ni muhammad an ahlil iraq ya ruwaito shi kuma daga ahlil iraq daga malaman iraq kamar yace haddathani muhammad an sufyan ko haddathani muhammad haddathani muhammad eh? yace haddathani muhammad an shu'ba fa innahu imma muhammad ibn salam imma dai muhammad ibn salam al-baykandi aw muhammad ibn yahya adh-dhuhli ko muhammad ibn yahya adh-dhuhli dukkanin suna dukkanin su malaman bukhari ne masu suna muhammad وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري دنا تترى إن مقدمة شرح البخاري je ku nemo wannan a wani babi ya magana je ku nemo a wani babi kawai sunan babin za ku kawo muku je ku karanta sannan ku kawo mana misalai na wanda hafi ibn hajar ya kawo kowa ya kawo misalai kowa kawo misalai guda biyar a guda uku dai kowa ya kawo guda misalai guda uku al-muttafiq wal muftariq dan duk inda aka samu qadiya din muttafiq wal muftariq a cikin bukhari ibnu hajar ya ke ya hada su gabaki daya a cikin muqaddimar fa la faɗa ji duk inda bukhari ya ce abdullahi ibn eh, abdullahi ibn muhammad hmm? abdullahi ibn muhammad bai faɗi kowa ne ne ba to zai maka zai zai yi bayani a babi a a a a a kitabus sala babi na kaza inda ya ce haddathani abdullahi ibn muhammad an fulan to abdullahi ibn muhammad din a nan wajen hmm? al-humaidi ne a waje kaza kuma al-musnadi ne a waje kaza kuma ibn abi shayba ne wa haka wannan dukkanin labarai yayi wannan aiki zai samu ba a sai zaman shi da Wala na ce da kamar bai yi wannan aikin ba mm. idan amsali da abu ne suke so za su wata hanya ya ahsan wace hanya mutum ya kamata ya bi don ya gano da ake gane tamyizin muttafiq wal نعم ta ake ganewa akwai wani za ka iya ganewa wani kuma har ka mutu cire ka haƙura idan ya zama tokan cewa sun yi ishtiraki dukkaninsu sun haɗu wajen malamansu da wajen ɗalibansu dama abin da yasa ake bambancewa ɗalibai da malamai kamar al misali mamul bukhari ya ce hmm, a haddathani ahmad hmm, ba an ibn wahab ba al misali eh, ko eh ya ce haddathani ahmad an ibn wahab sai ya zamanto cewar a ahmad din da ya riwaya daga ibn wahab ko bukhari ya riwaya daga wajensa ahmad ibn salih al-musri kawai al-misali amma ce ahmad ibn isa ibn abi sarh bukhari ya ruwaya daga wajensa amma bai ruwaya daga ibn wahab ko kuma ibn wahab ya ruwaya daga wajensa amma bukhari bai riske shi ba kaga wannan an san ahmad din da yake nufi ibn salih al-musri ko kamar in aka in ka aka zo maka da isnadi sufyan inda ake gane bambance a tarjamar hamad ibn zaid ko hamad ibn salama na manta daya daga cikin su a cikin sirr alamin nubala az-zahabi yayi bayanin ka'ida na yanda zaka bi yadda za ka gane za ka tantance tsakanin su biyu tsakanin hamad ibn salama da hamad ibn zaid tsakanin sufyan thauri da sufyan ibn uyayna hmm? yake cewa amma duk da haka a waɗansu wuraren babu yadda za ka yi saboda ishtirakin da suka yi a wajen malaman su da ɗaliban su yadda ba za ka yi tantance wanne ne ba wanne ne ba a ita ka ci gaba da karatu ومن أراد ذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي شيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل yace duk wanda yake son wata ka'ida kulliya wadda take mai gamewa yamtazu bihi ahaduhuma anil akhar wanda ɗaya daga cikinsu yake bambantuwa daga ɗayan fa bi to wannan ka'idar shine keɓantuwarsa ai shekhil marwi anhu malamin da ake ake ruwaya daga wajensa ya keɓanta bi ahadihima da ɗaya daga cikinsu ya tabayyana muhmal daga nan ne wanda yake ba aka bar shi muhmal ba a faɗi wato muhmal shine wanda aka faɗe shi ba da su cikakken suna ba kamar a ce ahmad wannan muhmal hmm? ko kuma a ce abdullah ko kuma a ce abdullahi ibn muhammad wannan shi ma yana daga cikin muhammad don ba a faɗi nasabarsa ba inda abdullahi ibn muhammad suna da yawa to fa bi ikhtisasihi ya tabayyana al idan ya zamanto cewa ya ke keɓanta da shi to wannan al-muhammad din yake bayyana yanzu kamar muhammad ibn a a a kamar a cikin isnadi aka ruwaito kaga muhammad ibn yusuf daga Sufiyan ban rike ba ko muhammad ibn yusuf ya yi riwaya daga Sufiyan ibn uyayna amma dai ya shahara da riwaya daga tauri in ya shahara daga riwaya daga tauri ya ce haddasa ni tun tunda ya ko da ya riwaya daga ibn uyayna tunda an san ya fi shahara da riwaya daga tauri ya keɓanta da shi in yana cewa Sufiyan an san at-tauri ne in kuda ibn uyayna ne zai faɗa saboda ya keɓanta da at-tauri saboda ya kasance daga cikin wato ɗalibansa da suka shaƙu da shi ya zama kan cewa in ma ya tashi faɗa ba sai ya faɗi sunansa kamil wa mata lam ya tabayyan dalik to duk randa ba a samu abin da zai bayyana wannan ba aw kana muktassan bihi ma ma'an ko kuma ya zamanto shi rawin ai shi malamin ya keɓanta da su baki ɗaya dukkanin su almajiran ne duk kuma dukkanin su kuma sun shahara daga riwaya wajensa fa ishkaluhu shadid to rikicin sa yana da tsanani kun gani da haka yace muku akwai wajen rikici shi kansa din rikicin nasa da tsanani tunda babu abin da zai bambance hmm? sannan kuma kowanne daga cikin su duk karina da take tsammani in ta tabbata ga ɗayar to shi ma ɗayan ma yana da ita shi yasa yace fa ishkaluhu shadid fa yurja'u fihi ila al-qara'in sai a koma ya zuwa ga alqara'in sune alamomi wanda suke kharijiya wa dhanni ghalib da zato wanda yake mai rinjayarwa amma ba zancen yankewa sai dai a sai dai a faɗa abin da ake ganin kan cewa shine azzannur raji a cikin irin wannan ba babu mawqif ba babu wata magana wata ke za ta zama to nihai na kasa kashewa wannan sai dai a yi azzannun raji wannan to idan ruwan tu <clears throat> kamar ba a cikin bukari ba ne a cikin kalle na <clears throat> suna duk ɗaya ne ai ka'ida ake ɗauka a wai idan ya zamanto tsakanin <clears throat> wannan sayi ne wannan da daidi ne kuma ba abin bacci yawa in ya zamanto sahihi ne da da'if to nan wajen dole a yi tani shi yasa ya ce maka fa in kana thiqataini fala yadur in dukkanin su fiqat ne ba zai cutar ba amma in ba fiqat bane fa zai cutar so dole sai an yi ta in ba ai ne ba in ba in bai tamyiz ba in ba abu abin da ya cancance ɗaya daga cikin su daga ɗayan to wani hadisin a matsayin ife saboda jahalatu ta'yin an jahilci wanne ne fika din in kace fika ne to kuma ya zama tukanci ba fikan bane ife to tunda kuma ya duru da ife wa fika in ba dole sai da wata karina in babu karina kowa sai a yi tawakkufi ba za a karba hadisin ba sai zaman to isnadin ba iku kamar wannan akwai wanda akwai wannan kuna da jila'ul afham jila'ul afham fi salatu ala khair ana na ibn na ibn al-qayyim ba ibn al-qayyim al-jawziya a cikin ina jin hadisin aus ibn aus ne na na yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a ne ko na hadisi ne ko wanne ne akwai Abdurrahman ibn Jabir guda biyu ne dukkaninsu a Shams akwai Abdurrahman ibn Jabir ibn Tamim da Abdurrahman ibn Jabir na manta sunan kakan ɗaya ɗaya fika ne ɗaya ba'ifu to shine wani isnadin da aka zo wani daga cikin malamai suka inganta shi bina'an akan cewa su sun dauka wancan sikan ne shine aka bayyana cewa ai akwai illa wancan ba sikan bane ba ibn in ku samu kuma ina ganin wannan ma a cikin nukat na ibn salah al-hafid ibn hajar yayi tambihi akan wannan shi abdurrahman a wajen sifar al-hadith al-mu'allal al-hadith al-mu'allal ya kawo shi abdurrahman ibn jabir ibn tamim da abdurrahman ibn jabir na manta sunan kusan ɗayan suna manta wanne ne fikan wanne ne za'if na eh da yana yin amfani da salim bol salim uh, uh, uh, maula abi a ai mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne in mutum ne babu iskali a nan wajen shi wannan abin nan a tadlisu shiyuf ne yake shiga cikin irin wannan sai a ɗauka kan cewa mutum biyu ne bayan duk mutum ɗaya ne idan aka bai shi aka ba shi din ne ai yadda eh. za ka bambance sai ka bambance daga malaman hamad a cikin isnadin da almajiran hamad a cikin isnadin akwai waɗansu malamai da hamad ibn zaid ya yi riwaya daga wajensu hamad ibn salma bai riwaya daga wajensu ba akwai waɗansu ɗalibai sun yi riwaya daga hamad ibn zaid ba su yi riwaya daga hamad ibn salma ba to in ka san waɗannan da haka za ka yi tunani idan ka kasa sai ka duba waɗansu ƙara'i in ka samu shi kenan in ka baka samu ba to sai dai ka kawo ƙara'in cire waɗansu dalilai kamar alal misali ya zamanto cewar tarihi ya nuna cewa wannan ɗalibin wannan a a mai riwayar wannan tilmidin da ke cikin wannan alal misali bai shiga basra ba dukkanin su su mutanen basra ne bai shiga basra ba ya shiga a iraq ne mutumin iraq ne kuma ka gane cewa ɗaya daga cikinsu ya taɓa zuwa iraq da saboda haka wannan tafiya ce za su nuna kan cewa wanda ya taɓa wanda ya tafi iraq ɗin shi ake nufi ba wanda bai fita daga basra ba wannan shi ne shine misalin ƙawar bai ba na ce akwai wannan kalima din bane amma wannan shine misalin ƙara'in din ƙara'in ba su da iyaka za ka tsaya ne wanda ya abin nan gwargwadon iliminka da bincikenka wajen a tarihin rijal malamai amfani da kadina za ka iya amfani da wasu wayar wani malami kamar an anan ce nan an ce hamad kamar shi bukari ya ce hamad ya ka ga wannan lafazin hadisun da matan da komai irin wannan sanadin musulmi ya rawaito amma ya ce ya ya tantance su ɗaya daga cikin ƙarayin ɗin shine ya zamanto an sarraha shi a wani isnadin a bayyana shi a wani isnadin kama an bayyana shi a wani isnadin sai ka tabbatar kan cewar eh, shi kansa ɗaya hamad ɗin shi bai rawaito wannan hadisin da ainihin ba in ya rawaito wannan hadisin da ainihinsa kaga shi kenan rikicin yayi tayi ya zama to kan cewa wanda aka sarraha ɗin ba shine ba na'am kamar yadda wani suke wani jiyana cewa wani kuma da eh ne wani a buhari a eh zai kuma ne kenan wani buhari ce amma ta yi shi a nan za a iya yin tamizi kenan ba tare da iskali eh, in muslim ne amma Muhammad ibn Zaid buhari da Muslim duk sun yi ruwaya daga wajen su amma ibn salama ne shine kawai muslim ya ruwaya daga wajensa bukhari bai ruwaya daga sa ba sahih wannan zai iya zama tuwa ta mi